rahotannin da ke fitowa daga matatan man fetur ɗin kamfanin dangote da ke leke a lagos na cewa yanzu haka kimanin tankunan dakon man fetur na kamfanin nnpc kusan 300 ne suka fara dakon man fetur domin sayarwa a gidajen man fetur daban-daban da ke najeriya fara sayar da man fetur ɗin a ranar lahadin nan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kamfanin na dangote da kuma nnpc da ke zama kamfanin man fetur mallakar gwamnatin najeriya nnpc dai dai ta dage cewa ita ce za ta sai da man na dangote ga dillalan man fetur masu zaman kansu abin da ya sa jama'a da kuma dillalan man fetur din ke zargin nnpc da neman yin zagon kasa ga kamfanin na dangote a kokarin sa na samar da man fetur akan farashi mai sauki da kuma kawo karshen karancin man fetur da ake fuskanta a cikin gida zargin da kuma shugaban kamfanin na npc ya musanta alhaji abakar muhammad na baban yawo wani mai gidan matatar mai ne mai zaman kansa a najeriya to abin da muke fata mu ba abin da zamu ce masanatoci sanatoci da yan majalisa da shi kuma shugaba tinubu da mataimakin shi wanda suka bada dama a sayar mu da dangote crude oil don ya tace kuma ya sayar amma yanzu ta da kulli da suke so su mishi wai ba zai sayar da masu gidajen mai ba wai sai ya bi ta hannun NNPC su NNPC ne mai suka yi ma mutane shekara nawa muna wahala mutumin nan abin shi dama duk mutumin da yake da tunanin goma biyar ya ke ya tsaya dan guce sayar mishi mai ya zo domin mu samu sokin. wannan hali da ake ciki yanzu haka dai hotunan da kamfanin na dangote ya watsa a shafinsa na x ya nuna tankunan dakon mai masu yawan gaske na daukan mai a katafaren kamfanin da ke na lagos yanzu haka dai nnpc ta ce tana sayan man na dangote ne akan kuɗi naira 898 kan kowane lita abin da ke nuna cewar farashin man a gidan mai ba zai gaza naira tara ba kenan ko da kuwa a nan birnin lagos ne za a sayar da man fetur din ballantana kuma wanda za a yi dakonsa zuwa wasu sassa na najeriya musamman ma dai arewacin kasar dr dauda mahammed kwantogora masan tattalin arziki ne da saka jari a kasar wanda kuma ya shaida min cewa ta leko ta koma ne ga 'yan najeriya da ke fatan samun sauki na man fetur a cikin gida to saukin da za a samu kawai shine na dauka daga matatan shi mai yiwuwa na rarraba shi zuwa wurare daban-daban kusurwoyin da suke a kasan nan ya danganta shi danyen mai a ina ya samo shi ko kuma a inda ya samo shi a nawa ya sayi? idan ya sayi da arha to ba mamaki a samu sauƙin man da ya tace idan kuma ya sayi da tsada to kaga tsadan da kuma wasu kuɗaɗe na ma'adinai da kamar yadda muka bayani dole zai ƙara su a cikin farashin shi da zai sayar kaga su kuma yadda za su sayi su ma sai sun ɗora nasu riba to wannan kenan amma dai muna sa rai din a ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin na ganin cewa mai yiwuwa ta sayan mashi da danyen mai din cikin rahusa kamfanin matatan man fetur na ƙasa NNPC wanda ke da matatun man fetur guda hudu da kuma dafot dafot a jihohin kasar daban-daban ya kasa sarrafawa da kuma rarraba man fetur a cikin gida na fiye da shekaru ashirin da biyar sai dai ya siyo man fetur din daga ƙasashen ketare a inda kuma ake ci gaba da fuskantar karancinsa a cikin gida to sai dai kuma a daidai lokacin da nake kammala rubuta wannan rahoto wata sanarwa da kamfanin dangote ta fitar ta musanta rahotannin da kakakin kamfanin nnpc ya fitar mr olufemi sonaye da ke cewa sun sai man fetur din ne akan kuɗi naira ɗari takwas da da casa'in a akan kowace lita daga kamfanin dangote sanarwar kamfanin dangote wanda kakakin kamfanin anthony cijeni ya fitar na cewa sun sai sayarwa kamfanin nnpc man fetur din ne da kuɗi dalar amurka sai dai kuma sun ba da tabbacin cewa farashin da suka sayarwa kamfanin na nnpc bai kai farashin da take saye daga ƙasashen ƙetare ba babin ya ji amurka daga najeriya